أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haɗuwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin na muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninta da masjid sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake maya da fadita shi da kai komo A akan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wa Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana gudumawa Allah ya mana jagoranci idan ba mu manta ba tafsirin namu da muke na asuba muna na a cikin suratul ma'ida kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta casa'in da mu ce an jawo ayan amma ban fassara ba lokaci halinsa muka ce insha Allah ta'ala idan muka dawo zai zama wannan aya a kanta za mu tashi alarma zai sake karantawa kafin nan mu ci gaba da wato ainihin fassarawa insha Allah ta'ala yau muna ashirin da uku ga ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga takwas ga watan shida shekara 2018 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda koyaushe muke bayani a irin wannan kwanaki goma na ƙarshe cewa dai gashi abubuwan yana ta kan tafiya domin yanzu yau an yi azumi ashirin da uku kaga sai a rika tunanin azumi wala Allah ya zama ya rage mana guda shida ko guda bakwai ko idan ya yiwu za a yi ashirin da tara kaga sai a ce saura kwana shida idan kuma za a yi talatin a ce sati guda to don haka sai mu kara dagewa Allah ta'ala ya mana gudumawa Allah ya taimake mu bayan nan kuma <clears throat> kamar yadda aka sani hakan dan samu wasu sakonni a ƙarshe shine akan abin da ya shafi wannan gwagwarmaya da ake gudanarwa a wannan masallaci mai albarka ta yadda za mu fahimci cewar wato dai abubuwa ana ci gaba da bayar da gudumawa da kuma ainihin wato tallafi kamar yadda wato aka saba akwai wani bawan Allah wanda jiya da magariba ya bayar da naira dubu biyar Allah ta'ala ya saka masa da Allah ya masa albarka akwai wanda ya bada naira dubu biyu shi ma Allah ya saka masa alkhairi Allah ya masa albarka kuma shi wannan mai 5000 ya ce a taya shi da duk Allah ta'ala ya gafarta ma iyayensa Allah ya sa sun huta to muna son ya cikin addu'a Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ya sa sun huta a bayan nan kamar da aka sani dai kure daban-daban suna ta kan bayar da gwargwadon iyawansu dangane da abin da ya shafi tallafi na marayu muna yi musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya musu albarka da wanda suka bayar aka hikaito su da wanda ba hikaito ba duka Allah ta'ala ya fi mu sanin su muna addu'a duk damuwan da ya dame su Allah ya musu maganin su sannan kuma abubuwan da suke harara na alheri Allah ta'ala ya kawo idan ka musu wato a tafin hannun su Allah ya sa mu dace gaba daya to in Allah da kamar yadda muka ce mun tsaya a aya wato ta casa'in an karanta ba mu fassara ba kuma yanzu a kanta ɗin insha Allah za mu sake tashi Allah ta'ala ya mana jagoranci Allah ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قالوا إنما الخمر والميسر والعنصاب والعزلام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون بنجي تبارك وتعالى ينا بياني أولا وتعينهم آية تشسين Allah yana bayani a wannan aya ta casa'in daidai wanda ubangiji ta'ala yana magana ne akan abin da ya shafi mai akan abin da ya shafi wato ainihin giya yana magana ne don gane da abin da ya shafi wato giya da kuma abin da ya shafi caca mai sani duk abin da zai shagaltar da bawa gabarin bauta wa Allah baraka abin da zai shagaltar da bawa gabarin bauta wa Allah baraka wa ta'ala wato lallai musulunci yana bada kulawa sosai a kansa wurin an karar da shi bawa ya gane wannan abun lallai zai janyo masa ya yi asara a rayuwansa na duniya domin nan duniya wato wani waje ne mazar'atun ne lil'afira wato wurin da ake shuka abin da za a girba ne gobe kiyama kaga in damuna yi sai ka yi kokarin me sai ka yi kokarin gabatar da abin da ka gabatar a damuna domin ka gilba idan rani ya yi to kamar haka ne nan duniya ba sai bawa ya tafi lahira ne ce yanzu ne ya farga yake ga ya kamata ya nemi ne ya kamata wato ainihin ya nemi lahira ba an fahimta ko ba wai sai mutum ya zo ya tafi lahira ne sannan ya ga ai ya kamata ya nemi me ya nemi lahiran ba in ya haka ya makara shi yasa duk wanda sai ya je lahira tukunna ya auna ya gada ya kamata ya nemi lahira to wannan yana cikin wanda suka yi asara su ne waɗanda za su ce rabbana abasarna wa farji ina na'mal salihan inna muqinun cewa ya Allah mun ji mun gani yanzu karara komai da komai ya Allah kamai she mu gidan duniya za mu gyara aiki kaga ubangiji ta'ala kuma ba zai maida ba na fata muna lura to Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani innamal khamru wal maisir lallai iyaka wato giya da ainihin caca ai bi ma'ana abin da zai to cewa ya batar muku da hankalinku ma'ana giya da kuma caca ai duk wa'annan wasu abubuwa ne wanda suke na wasa da kuma ainihin wato wargi wanda ake gudun kada ku fada cikin irin wannan aiki wal ansab da kuma gumaka wa'inda aka kakkafa domin bautawa duka wato ku nisanta gumaka da aka kakkafa domin bautawa to lalle yana da kyau duka mutane su nisanci wannan domin duka kaya ne na aikin shedan kamar man nifan domin kaya ne na me na aikin shaidan an fahimci wannan ko da haka ta tabaraka wa ta'ala yake cewa wato duka wayannan abubuwa wato ya ayyu allazina amanu ya kona nauka imani innamal khamru wal maisir lalayya ka giya da ainihin caca wal ansabu da kuma gumaka wal azlam da kuma ainihin wato kifiyoyi da ake amfani da su wurin sanya wani alama a jikin na in yi ko kar in yi an gane wannan ko akwai a yadda ake a jahiliya ko a lokacin da ya gabata sai zamanto kamar ana neman zaɓi ne daga jikin wa'innan abubuwa wannan abin an rubuta zan yi wannan rubuta ba zan yi ba sai a zuba su cikin ruwa idan wannan ya taso ya aka duba ga abin da aka rubuta a yi shi ya taso to yanzu yana nuna a yi mai yana nuna a yi wannan aikin kamar wato an zaɓa cewa ka yi wannan kenan ga wannan duk wasu ayyuka ne na jahilci wanda ubangiji ta ko ta ala yake korar da ita ga waɗanda suka yi imani su tumbula kansu cikin irin waina ruwa ne don haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa wato duka wa'annan abubuwa wato abubuwa ne wa'anda suke na aikin shaidan shine Allah ce rijisun min na'amali shaitan ai wannan abun wato ainihin kazanta ne abubuwa ne na muni kuma aiki ne nawa aiki ne na shaidan don haka Allah ce fajitani buhu ku nisance shi la'allakum tuflihun ai ku nisanci giya ku nisanci caca ku nisanci matsar abin abin da ya shafi harkan ku da gumaka sannan ku nisanci abin da ya shafi mai jefa irin wa'innan neman zaɓi a jikin wa'innan kifiyoyi, ko wani abu mai kama da wannan in da a nemi zaɓi a nemi zaɓi a wajen wa a wajen Allah ta'ala shi kuma Allah bai ba da tsarin cewa yanzu yanzu ka auna kaza da kaza an fahimta ko yanzu yanzu nan ka saka abu kaza da kaza sai zama Allah ya nuno maka cewa to wannan shine abin da zaka zaba ba to Allah tabaraka wa ta'ala bai tsara haka ba Allah tabaraka wa ta'ala bai mai ba bai tsara haka ba don haka idan ka maida hankalinka wa al'amarin ubangiji ta'ala an fahimta ko ka maida hankalinka wa al'amarin ubangiji ta'ala to Allah ta'ala shi ne zai yi maka zaɓi an fahimta Allah ta'ala shi zai yi maka wato zaɓi ba tare da shawarinka ba wani zai iya shafan masu masu yin ainihin istihara an fahimta zai shafi waɗanda suke abin da ya shafi istihara ba irin na shari'a na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba akwai waɗanda suke wato nuna da iya maka istihara ko kuma su ce maka ka yi istihara ka kwanta bacci gobe ka zo musu da sakamako me ka gani a cikin baccinka kaga duka wannan ya saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina fata muna lura ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don haka kai ka'ida an ka istihara to ba ce wai za kwanta bacci a gwada ma ba sannan wani kuma ba zai ce maka in ya ji damuwanka ya ce ka tafi zan yi maka istihara ba an fahimta ko duk wannan aiki ne na jahilci da sabawa makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai manzon Allah ya ce idan bawa ya yunkura dan yin wani aiki to ya nemi zabiya wajen Allah ta yaya yayi alola sannan yayi sallah in yayi alola yayi sallah to sai kuma ya roki Allah akan wannan abin da ya sa a gaba idan abun nan wato mai amfanarwa ne Allah ta'ala ya tabbatar masa da shi idan kuma ba haka bane Allah ta'ala ya canza masa da abin da ya fi mai da abin da ya fi alheri shikenan idan Allah ya zaba maka abin da ya fi maka alheri sai kaga kana ta jin abin yana kwanciya ma yana a cikin zuciyanka idan kuma a'a Allah ya auna maka abun nan zai kwarar da kai yake so ya kautar da kai daga shi to sai ya rika sa maka kin wannan abun a cikin zuciyanka shi ma kaga da sharadin ba sai ka afka cikin abun ne tukunna za ka yi mai ba tukunna za ka ce za ka yi istara ba a'a manzala ce idza hamma idza hamma hadukum ne in dai ku yi niyan abu ya yunkuro to ma zai nemi zabi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to shi Allah madaukakin sarki wato ainihin yake cewa duka wayannan abubuwa ay rijisun ne min amali shaytan dukkan yin wani abubuwa da aka jero maka an jero maka magana al-kamru wal maisir wal ansab wal azlam to duka sai Allah ya ce min amali shaida rijisun min amali shaida ai kazanta ne duka wani abu ne ayyuka ne wanda shaidan yake kawata yin sa wa mutane don haka fajitani buhu ku nisanci wannan abubuwa la'allakum ku nisanci shaidan akan yin wani abubuwa da yake dora ku akai la'allakum tuflihun in kun yi haka Allah madaukin sarki ya ce da ku rabauta ai ba wai ana ce ku nisanta ko da ku rabauta ba a'a in kun nisanci munanan ayyuka to babu makawa kun yi mai kun rabauta a wajen Allah tabaraka wa ta'ala don haka ya tabbata cewar wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari ya fitar da wannan hadisi a nan ba hadisi na 2575 haka Imam Muslim ma ya fitar da wato wannan hadisi Aini wato a nan ba hadisi na 2003 wanda wannan hadisi an samu ne daga Abdullahi daga Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da zai taba maka hankalinka ya cire ka a cikin hankalinka sunansa mene sunansa giya an fahimta ko da magani ne a da suke amfani da wasu magungunan da sun tabbata maye yake sa su kaga ya kamata nisanci wannan saboda sukan wayi gari ma su ji baki daya in ba su yi amfani da wannan magungunan ba to ba su cikin kwanciyar hankali to a cikin tsari ko duk abin da kake sha na magani to ka'ida za ka sha ne idan ba ka da lafiya na fata muna lura amma idan ka warke ba ai magana ya kare yanzu ka dora wa kanka cewa kai kullum ta'adan ka ne shan paracetamol da kana da lafiya da ba ka da lafiya ai ka saba wa ka'idar likitoci ko to cewa suke yi sai in ba ka da lafiya sai ka sha magani in ka warke ba to magana ya kare da aka duk abin da zai taba ma kwalwa manzo Allah ce wani abin jiya ne kuma wa kullu muskirin duk wani abin da zai zamto ya sanya maka maye din kuwa to wani abin sunansa mai haramun in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah ce man shariba kamara fi dunya famata wanda ya sha giya a duniya ya mutu yana mai dawwama a shanta bai tuba ba annabi ya ce to ba zai sha giyan ina ba ba zai sha giyan gidan lahira ba mana giya a lahira kuma a ina take a gidan aljanna take kaga shi mutum ya a akan shan giya yana gwada maka ina ne makomansa cikin gidan wuta saboda dan adam bai shiga aljanna a masa iyaka a ce karka ci kaza karka sha kaza a in ka shiga aljanna radiyallahu anhum ne wa an Allah ya yarda da yan aljanna su ma sun yarda da Allah duk abin da za su ya gidan aljanna ya samu karbuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya ce a nisanci wannan na'am إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون بنجي تبارك وتعالى يا شكب البيان wato iyaka akwai abin da shaidan yake so ya dora ku a kansa game da kawatar muku da na yin irin wa'annan abubuwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ku inna ma yuridu shaytan ai iyaka dai shaidan nufi yake yi an yi ke a bainakum al'adawata wal baghda ya ainihin sanya adawa da gaba a tsakankanin ku fil kamri wal maisir a abin da ya shafi shan giya da abin da ya shafi da abin da ya shafi yin caca domin a yadda za mu lura a nan shine idan kana shan giya ga abokin shan giyanka to dai wahala a haɗu a mahaɗa na mashayan a watsa lafiya ko ba haka bane ba abu ne mai wahala wanda in an haɗu aka sha aka batse ko ba haka ba aka take da giya to sai ka fara ganin kuma wani abu ya fara giftawa tsakani to yanzu a lokacin dukkan kuma kiliya kuke ba ba mai ganin mutuncin dan uwansa kowa yana ganin dan uwansa kawai dan iska ne dan haka ba abin da zai sa shi ya ga darajar ɗayan ɗayan ma ba zai ga darajar ɗayan ba me zai biyo baya sai dai bugawa da dokuwa ko ba haka ba ko a fara zagi tunda ya faru da a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an lokacin za a je sallah akan shagiya Allah ya zo ya hana ya ce da a je sallah kar a shagiya saboda an je sallah ya zama an san me ake yi in an gama in an fita to da a sha a je a sha kafin nan daga baya fa Allah ya zo ya haramta to ta yaya an samu akwai waɗanda sun shagiyan sun samu fitina tsakaninsu sakamakon haka an samu ƙoƙarin jima juna ciwo da kuma yin illa ma juna ko aibanta juna wanda sai na Umar ya roki Allah ta'ala Allah ya saukar da aya warkakkiya wadda za ta hana mene za ta hana wato ainihin shangiya giya wato shine ubangiji ya saukar da wannan ya hana aka hana ta gabaki ɗaya kwata kwata amma ya kaga da kan bai an hana gaba ɗaya bane a an ba ta lokaci an ba da lokacin sha an ba da lokacin da ba da sha ba Eh? wasu kuma suka ce a a wani maganan cewa ai wani ne bayan sun gama shan giyan an gama biki an yi komai an yi takil sai ce bari ya ja su sallah to a cikin maganan jan sallah da ya ce kuli ya ayyuhal kafirun ko maimakon la a abudu mata abudun sai ce me a abudu mata abuduna ya ku kafirai zan bautawa abin da kuke bautawa kaga ya nuna ba normal yake ba kenan ko ba haka ba tunda yanzu in mutum yayi maye ma dole da ga zantikansa da komai mai ba normal yake ba kuma ya danganta daga irin kwakwalwan kowa wani yayi maye an kawo shi gida ko kuwa wani kuma zai zo dai a hakan a hakan zai iya zuwa gida amma duk da haka ne ba cikin hayyacinsa yadda ya kamata to shine sai sai da na Umar ya roƙa mana Allah ta'ala akan a saukar mana da aya wanda kwata-kwata za ta fatattaki giya saboda ganin irin halin da ake fadawa ciki akan irin wannan abu domin ba ta haifar da wani abu na alheri a tsakanin mutane shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to lallai fa wa'annan abunan su innama da kamru wal maisir ko ba haka ba duka ila akhir aya cewa duka rijisun min amali shaytan ko mana duka kazanta ne yana daga cikin hakki na shaytan don haka fajitalibu ku nisanci wannan abubuwa to shikenan aka nisanta to aikin wannan abubuwa din shine innama yuridu shaytan iyaka dai shaytan nufi yake an yuqa bainakum al adawata wal baghda fil khamri wal maisir shine ya sanya adawa a tsakaninku ya sanya kuma kiki juna akan abin da ya shafi shan giya da caca to ita kuma caca fa ita ma caca labudda ba makawa za ta sanya adawa a tsakanin mutane saboda ba zai yiwu ka cinye mun kaya na, in ji ina murna da kai akan wannan kaya da kai me wato ainihin da ka cinye ba na ba ta muna lura ba zai yi a ce mun zo muna yin wannan aiki ka cinye min kuɗi na ta ka tike ni kuma ce ina murna da wannan ta tike wanda kai min ba a ba zai yi ba ko dole ne zama ina jin ka. da haka idan yan cata suka haɗu guda biyu labudda a watsi ɗaya yana me ɗaya yana murna ɗaya ba yana cikin bakin ciki an fahimta ko ba makawa ɗaya za a samu yana murna ɗaya za a samu yana mene yana cikin bakin ciki duk lokacin da aka ce masu caca guda biyu sun haɗu to dole ne da a samu ɗaya yana murna ɗaya yana mene ɗaya yana farin ciki dan dole ɗaya zai tasila ɗaya abin da ka je da shi za a karar maka tas dan wani har sama akan tande shi an cinye duk kuɗinsa yanzu kuma ya ce to ya sa rigansa saboda shi duk yana sa hok ɗin hala in ya saka kaza da ta jawo kaza sai ita ma ta tafi ya ce ya sa rigansa wani ma yakan ce ya sa abun hawansa ko ba haka bane kuma duk akan ne wallahi wani har gidansa duk ana cinyewa a mene a caca kuma hanyoyin cacan suna da yawa iri daban-daban ne an fahimta yana faruwa ta hanyar harka na kwallo ma wannan yana da tim wannan mafa yana da tim dinsa ya ce mu zo mu yi betin idan kulob dina ta ci nawa da aka bani in naka ta ci nawa dan baka ko ba ka ba sai ce idan shi an yi nasara a kansa ya sa gidansa wannan shi ma ya ce idan ni ma an yi nasara a kaina na yi me na sa gidana wai kuma da saka saidu wai tare saidu ne akan tsiya ba saidu ne akan bin Allah ba an fahimta ko ya ce to wani da ku zama saida a yi rubutu komai da komai shi ma sunansa menene caca ne akwai masu yi ta hanyar kati akwai masu yi ta hanyar lido ko ba haka bane ba duka dai hanyoyi daban-daban akwai masu yi ta hanyar wannan akwai masu yi ta hanyar irin bel wanda da a nan nada a nan nada sai a ce ka canka idan ka saka an ka saka a wurin banza an cinye mene an cinye ka in ka saka a gurin da kuma ya zargo ka kai kuma ba ka cinye to wai dukkan abin da za a yi wani ya mallaki kudin wani ba tare da komai ba to ya zama mene ya zama caca to duka wai na abubuwa to dan yana so ya sanya adawa ne a tsakanin mutane da kutuntunu ya sa ya kawo musu ya kawata musu irin wai na abubuwa ne ne Allah ya ce inna ma yuridu shaitan an yuqi'a bainakum al wani wal baghdha iyaka dai dan yana so ne ya tabbatar da adawa da gaba ainihin wato a tsakankanin ku fili kamri wal maisir cikin abin da ya shafi giya da caca sannan akwai wani aiki har wa yau wa yasuddukum an zai toshe ku gabarin wa ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wa anis salati zai kuma toshe ku gabarin zuwa sallah domin mutanen da suka zauna suna yin wani harkoki irin wannan masu dara masu lido masu karta ko ba haka ba duk ɗin sun zauna suna yi ai ba ana kiran wani abu wai sallah ba sannan yayin da ake hidiman an cinye kudin wane wane ma so ya rama ya dawo da sa an ci na cewa to ku bari mu je mu sallah mu dawo a'a ya nuna gaba ɗaya an yi kutubol da sallah kuma bayan sallan nan ita ce awwalu ma yuhasibu al-abdi yawm al-qiyama as-salah abinda za a fara tambayan bawa ranar lahira menene sallah ne idan sallah ta yi kyau to shikenan in ba ta yi ba ka samu matsala sannan kuma inna salata tanha anil fashai wal munkar wal zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un da haka in mutum ya tsaya ya ba da kula wa sallah to dai ga yana zamewa daga munanan ayyuka saboda ba yadda za ita ana ba ta kula da tsaro kuma ta bar bawa ya kurkuce a sai dai ga bawa yana saituwa saboda ya gyara wannan sallan to kafin dai sallan ta zo yana nan a saite har ɗayan ma ta zo ta ƙara masa saiti akan me akan saiti amma yayi ta yanda ya ga dama daidai ɗayan ta zo wannan ma ta ƙara zama matsala a gare shi ba sallan ne take mai da mutum ya zama matsala ba wasa da ita ne yake jawowa sai ka fada ina sai ka fada matsala don haka suna shedan yana bukatar ne ya toshe ku ba ya sa adawa ya toshe ku gabarin ambatan Allah tabaraka wa ta'ala wa ni sala ya kuma toshe ku yin mene gabar yin sallah an fahimta ko sai Allah ta'ala ya ce fa hal antum muntahuna shin kun hanu gabar yin wannan abu ai amsa dan mutumin kirki sai ce mene na hannu ya Allah ko mun hannu ya Allah ashe ba daidai bane a samu mutum da girmansa da tsufansa amma ya shahara a shan me ya shahara a shan giya wannan babban kuskure ya shahara a shan giya Allah ya sawwake ko ya shahara a shan wiwi ta kama jikinsa eh in bai buya in bai sha ba bai jin daɗi yakan ɓuya in dai sha an fahimta wai sukan haɗa wani hayaki na daban ta rika tashi sai kuma su rika shan wannan dan kada iyalansu su gane wani hayaki ne da yake abun nan <laughs> a cikin gida ko kuwa ko yana dan kiwon shanun san ya je kun ya je gun shanun sai ya haɗa wa shanun hayaki to su kuma jama'an jiya suka ga hayaki na tashi ya siya wannan ai ba mai gida yana hayaki wa shanu ko shi ma kuma yana nasa hayakin kuma <laughs> kai Allah ya sawwaje kaga ni irin wannan wasu abubuwa ne wanda masu zubar da mutunci wanda bai kamata ba wa sanya su a cikin tafiyansa ba da girman ka kuma kai ma ka sani inda ta ba abun arziki ne in kana shi an ka hango wani naka me za ke, akwai wannan ka gani kakan yi haka sai ga ya dunkula tabon a haka tana dan kona shi amma dai kaga bai tsoron Allah wai yanzu wanda ya gani ne yake tsoro ya kamata ka ji tsoron wa ka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ko bayan na an ce zai cutar da kai ko the federal ministry of health wants that the tobacco smoking is dangerous to health sai da ba aka gama masa talle ya aka ce fito ma'aikatan lafiya ta duniya ba ta ce shan taba hatsari ne ga rayuwa ya gama jin tallan fa ya ce ban na 10 naira kowa dan baki kenan ko <laughs> sai ce a bashi abinda zai cutar da shi Allah ya sauwake za ka da Allah mu lura da wannan kuma yayanka sai su koya an fahimta ko daga shan taban sai su koma wiwi din an jima kuma yawon gurin fati sai mutum ya ga to ai ya kamata a hada da dan kurbi ko ba gaba a dan hada da kurbi gashi nan duk mutane suna shiga damuwa da masu shan nene totalin ne ko menene eh masu shan totalin ai shi magani ne ko amma kuma da yanda za ka yi ta zama maka wahala haka ko mutum zai je saya in wanda ya saya zai magani ne ma limit akwai adadin da aka ce in cokali ɗaya ne akwai adadinsa in cokali kaza ne akwai ne akwai adadinsa to kai kuma yanzu kwalban ne gaba ɗaya ka tittiɗe ka shanye kai ma ka zan ka zauna lafiya ba to haka mutane suke faɗa matsala duk wani abubuwa za a iya kiyasunsu daga giya a ce su din nan haramun ne ai yanzu a ayan gaban mu babu totalin a ciki babu wuyi-wuyi ko a ciki babu shalishau babu fetur amma duka me za a yi kiyasin su daga jikin ina daga jikin ainihin wato giya din kasantuwar aikinsu yana zama iri yaya iri ɗaya. don haka Allah madaukakin sarki yake cewa to fa hal antum muntahun shin kun halu to amsa shine bayin Allah na gari sai su ce eh ya Allah mun hadu a mun hanu daga wannan aiki da ka hana mu don haka sai mu lura da wannan na'am وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين شو الله تبارك وتعالى يشوى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كيلا أو الله كيلا أو من زن الله صلى الله عليه وسلم لا بد سيكا هذا وين أبو بوا بودا جون كي وأيبا كي وأيبا to yi da kake wa ɗayan ba zai ma amfani ba rashin yin kasi da cutar da kai da haka dole kai wannan combination kana da'a wa Allah kana da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan manya yada rasula faqad ata Allah wanda ya bi manzon Allah hakika ya bi Allah ne don haka wadi'u Allah ka yi da'a wa Allah cikin abin da Allah ya umarce ka wadi'u rasul ku yi da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da manzon Allah ya umarce ku kuma wahzaru sannan ku nisanci ayyuka na barna an fahimta duk wani ma'asi ku nisance ta in an ce wannan abin barna ne karka ce nan gaba dan bari hala kafin gaban za ka mutu ko in ka ga ɗanka a barna ya zama saurayi karka ce ai zamar taka ne mu ma da mun yi a wani abin kunya ne ma ka rika gaya wa ƴaƴanka wa mu ai abin da muka yi wa yara ma sun isa su wannan ya zama aikin banza kenan ya kamata an kai wasu ayyuka na barna ma wanda ƴaƴanka ba su sani ba ko da wani ya fallasa kama kana iya karyatawa ka ce karya yake maka ba da bakin ka zo kana ga kai abinda ba kuke yin nan fa mu mun yi wanda ya fi ku a ah, to kun yi wanda ya fi ku abun arziki kenan kuka yi dama Allah ya taimake ku ne har kuka mike kuka dena to su kuma tayu suna yarantan sai me sai mutuwa zo share su an fahimta ko da aka kaga dole ne ka bada kula wato ainihin ma iyalanka ta yanda zai zamanto cewar duk abin da kaga suna yi na barna ka saita su karka kyale su dan haka ku nisanci duk wani irin launi na aikin laifi ba tare da kun ba wa kanku lokaci na bari ba a'a kawai yayin da ka ji wa'azi ka bari amma fahimta wallaitum in kuka juya baya ai gabar la'a wa Allah ta'ala to fa'alamu ku yi sani annama ala rasulinal balagul mubin iyaka aikin da yake kan dan aikanmu shine isar da sako ya isar da bayani dalla dalla amma sakamakon ku fa yana kanmu mu insha Allah aikin annabi isar da sako ba da lada nawaye na Allah ashe ba ka ce za ka yi aiki dan annabi ba sai ka yi aiki dan wa dan Allah in kai aiki dan Allah wa ka bi dama a cikin wannan aikin annabi ka bi domin shi ya gaya maka ga aikin da za a wanda Allah ya ce kai ina fata muna lura da haka sai ya zama wato aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gashi Allah ya faɗa fa'lamu ku yi sani annama ala rasulina abin da yake kan dan aikan mu shine albalagul mubin isar da sako ya yi muku bayani dalla dalla amma wallahi ba da lada na Allah ne azabtarwa ma fa na Allah ne in Allah ya ga dama azabtar da kai in Allah ya ga dama wato ya baka lada don haka sai mu lura da wannan haka ubangi tabaraka wa ta'ala ce fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al mubin idan kun juya baya to ku yi sanin lallai abin da yake kan dan aikanmu shine isar da sako nan isar da sako na ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين تو كاغا أبنجلي تعالى يشي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناه فيما ta'imu ba laifi akan wa'inda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai to babu damuwa akan abin da suka yi amfani da shi a baya cikin abin da aka hana ma'ana shan giyan nan an fahimta ko wanda ka sha daidai a hana ka to babu laifi yanzu yanzu misali idan wani baya musulunci duk baragadan da ya yi ran da ya karɓi kalmar shahada takardarsa ta dawo mene farakal ina fata muna lura Takaddansa ta mene ta da fanfan babu wani damuwa amma yanzu kai da kai ridda sai ka dawo ka dawo musulunci to ayyukokin da kai fa yanzu jinya ne a gaban ka in da ka yi aikin haji ma ba sai ka sake komawa kai dan wancan duka kai kutubul da su ka watsar da su kenan an fahimta ko to amma idan wanda dama bai ciki ne sai yanzu ya sha'awan ya shigo to duk abin da ya na laifuffuka yana shigowa to shigansa ya goge masa mai dukkan abin da wato ya a baya an fahimta ko don haka ubangiji ta'ala ya ce to babu laifi akan waɗanda suka yi imani suka kuma aikata ayyuka na kwarai أي بمعنى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما فيما طعموا cikin abin da ai akalu au sharibu kenan ko cikin abin da suka ci wa sharibu suka kuma sha amma wannan abubuwan ci da sha duka Allah ya hana shine min al-kamri wal maisir qabla tahrim wato na abin da ya shafi giya da caca ai caca ma ana ci da ita ana sha da ita ko ba ci da ita ba sha da ita ana ci da ita ana sha da ita domin akan samu wanda shi sana'ansa kenan caca an san shi kawai sunansa wa dan caca wani dan caca ko ba haka bane da shi yake gina ginen gidansa da shi yake ci da shi yake sha dan wani cacan ya daure masa gindi in dai da kai dai talmade ka ko ba haka bane ba to kaga cikin abin da ya tara a cacan ko abin da ya ci a cacan ko abin da ya saya a cacan sai ya zo ya bar cacan yanzu da ce duk wannan dukiyarsa a je a tattara na caca ne a'a Allah ya bar masa ba damuwa ina fata muna lura to cikin wayan abubuwa da duk ya samu a wannan aiki to ba da a ce kuma ai a sake sabo duk kawo abin da ka samu a kasafta ba ai haka ne to wani bare bari ba kuma ko ya ce ya yanzu na bari gida na da karba motoci na da karba ka gaskiya ba dan bari ba kaga sai ci gaba da nitsawa a'a babu laifi akan abin da dukkan mu'amalance shi kafin a haramta maka wannan abin shine ubangiji yake magana idza ma taqau ko idan suka ji tsoro ma'ana suka nisanci me wato ainihin suka nisanci abubuwa na haramci wa amanu suka kuma me suka tabbatu akan imani da aiki na kwarai an fahimta ko ba ana nufin su sake jaddada imani ba a'a imanin da suke cikin su kuma tsaya akan me akan kafan su wajen yin aiki na kwarai da wannan imani da suka yi an fahimta ko wa amanu sannan kuma suka sake tabbatuwa akan tsoron Allah da me da ainihin imani sun mattaqau sannan suka sake tabbatuwa wa ahsanu suka yi mai kuma suka kyautata aikinsu an fahimta akwai wanda ya yi imani amma ayyukan da yake yi a bayan imanin suna da kyau da ka samu ba su da kyau gashi dai ya yi imani amma duk abubuwa na barna da aka samu a ciki yake amma kuma ayyukan wannan barnan bai cire shi a ina ba bai cire shi a musulunci ba ina fata muna lura tun tunda yanzu ka zo ka samu dan caca ai ba za ka ce tashi har ne ba ko idan ka ce tashi fasiki ko kuwa ka zo ka samu dan giya ba za ka zo ka samu din yan giya ka ce ya kuwa na ba sai dai ka ce ya ku ne ya ku fasikai an fahimta to idan mutum ya zamanto bayan imanin ya kyautata aikinsa to fa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana mai. yana son masu kyautatawa ai bi ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala wato yana son masu kyautata wato ayyukan su abinda aka hana su su hannu abinda kuma aka yi musu umarni wato hannun su zakina ya أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم gani ba Allah ta'ala ba irin yanda ba ya jaraba bawa an gane kaga waɗanda suke cikin harami ma ba su kubuta daga me ba daga jarabawa daga Allah ba ai an sani cewar idan kana da harami ba za ka yi me ba ba za ka yi farauta ba an fahimta ba za ka kashe abin farauta ba ba za ka kama da hannunka ba eh abun kamawa don abubuwan farautan akwai na kamawa da hannu akwai wanda kuma ba wato sai ka yi amfani da me da makami ka kama an fahimta abubuwan da za ka iya kamawa da hannu suna nan da yawa wanda kuma duka an hana ka ka kama sannan har koyayen abubuwan ma za ka iya ɗiba da hannu to duk an hana ka kai wannan sannan abun da za ka kai masa hali kuma ka kama shi ma in dai kana cikin harami an yi me an hana ka wannan to da aka hana ka sai kuma Allah ya fito maka da wani jarabawa yayin da kake cikin haramun sai ka dinga ganin abubuwan farautan available kawai a gangan ka suna harkokinsu da wanda za ka mika hannu ka damka da wanda za ka bige ka kama ga suna rasa ta kawai an yi maka haka saboda me a gada ka ji tsoron Allah ne ko kuma za ka damka ka kama ko za ka yi fako ka kama an maka wannan kamar da aka jarabci masu suɗin kifi ko ba haka ba ran da aka hana su suɗin sai Allah ya ganin sa sai kifin su fito a mul kawai kaga kifin iya ganin ka gashi kuma a ranan da aka hana yin suɗin ne da haka da suka ga waje ya waje suka ce kai inda haka ne to bari mu kafa targuna kawai sai su tattauna wasu ramukoki su yi hanya maruwa ruwa sai kifi zulu sai ya ruwa sai ya tsumbula ciki kaga bai kifi bai sai tsalle daga inda ya fada ba ko to haka haka haka haka haka in suka tara ran lahadi kuma yazo su tattara kaga wannan yaushe suka yi su kaga sun yi su jiya yau kuma sun zo sun tattara to su ma wannan da suke cikin harami sai Allah ya musu wannan jarabawa ga harami jikinsu amma ga kayan farautan available suna yawo a su ta yanda kana wucewa sai kaga abin da ya kamata da ka kama to amma kana cikin harami to yanzu zuwan abin ka kuma shine mai jarabawa ne an fahimta yawa kamar yanzu kai ne ka zo ka samu kayan wani kaya haka kaya haka kaya haka kudu da arewa gabar da yamma baka gawa ba <laughs> baka ga kowa ba darayen mutum ba karfin imani yake da shi ba ya zai <laughs> ba da gani a masallaci yanzu a gangan ka ma wayan kan ana gaba da shi dala ko ba yi a gangan ka wayan ka ka sa caji ga da a ce za a yi wa juna adalci ya kamata wanda ya sa caji in sati da ta ya zo ya samu abinsa amma abin mamaki ko ba kowane masallaci ina gaya muku dukkanta duk kawata ta duk rashin kawata ta ka je ka jona cajin ka gani <laughs> wala dole sai kana gadin kayanka in ba haka ba kuwa za a dabu da ni takalmi wannan ka saka mai tsada kana kaddar ba haka bane kana fitowa sai ka samu wani ya shura ya bar maka wani takalmin sa har ta yi kwabo ma ya riga ya kurme ya tafi ya bar maka shi saboda ba tsoron Allah to ashe tsoron Allahn bawa ashe yanzu ka fito daga masallaci ka ga wani kankararren takalmi a gangan naka an jarabe ka ko ba jarabe ka ba eh an jarabe ka idan zuciyanka akwai tsatsa yayi yi ka yi in kai haka kai haka baka ga motsin kowa ba kawai sai shura masu tsada na dubu ashirin talatin ya dabu ya bar nasa one five an fahimta ko kaga duk wannan mai jarabawa ne ashe yanzu da ka shigo masallaci sai kaga wayoyin mutane an jajjona su menene yanzu aka maka wallahi an jarabe ka ga dai wayoyi kai naka kyauta kato ne janna danne ko wannan kuma gashi irin na shashafa wannan ne ga sanar ta an sa caji kaga yanzu baka da imani ya ka fara tunanin da ka yi gaba da wancan kaga zuwa da kai ka samu ai jarabawa ne da ka shigo ka samu ba komai ba ba hankalin ka kwance ba to yanzu an jarabe ka don ka duk lokacin da jarabawa ya zo maka to ka yi kokari ka shiga cikin masu imani na kwarai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce an ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka bautawa Allah kaman kana ganin Allah in ba ganin Allah ba Allah yana ganin ka don haka ko ka shigo masallaci yanda ka shigo don Allah ka fita haka ka yi wa kanka adalci yanda ka shigo ka yi ibadanka ka fita da kayanka ka bar abin da ba naka ba amma yanzu babu wannan sai dai kawai wanda Allah ta'ala ya taimake shi ne kawai amma ba ka ba wani shi ta'adansa ne ɗiban wayoyin mutane kuma a masallaci ka san da kai sata a masallaci gara ka a waje kamar da kai sata a ko'ina mana da ka tafi zau duka yi sata ana aikin haji gara ka sata a ina gara ga da najeriya ba ka sata amma wasu musamman suke zuwa domin wannan aiki allah ya san wake da haka kaga jarabawa ne Allah ce ya ayyu allazina amanu la yabulu wannakumullahu bi shay'in Allah zai jarabe ku da wani abu tabbas lalle Allah zai jarabe ku da wani abu minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum ko na abubuwan farauta wanda hannunku dai iya isa gare su haka ma kifiyoyinku ko wani nau'in duk wani abin da ake iya farauta da shi zai iya isa gare shi to da a jarabe ku da wayanna za ku ga kayan farautan da hannu ka iya kamawa kayan farautan da makami ka iya bigewa amma babu hali saboda me yasa kuna cikin harami an fahimta ko saboda kuna cikin me kuna cikin harami to za ku ga wannan da haka Allah tabaraka wa ta'ala ai ya jarabe ku kenan wato cikin wannan al'amari Allah ya yi hakan saboda me li ya'lamu Allahu man yakhafu ko bil saboda Allah ya fitar da waye zai ji tsoron sa a fake a fake wanda sai da ya buya sai ga barna sai ya ji tsoron Allah yake annabi Yusuf ya kai kwaloluwa kan wannan ko bai kai ba ya kai tunda yake banta daga shi sai wa sai matan Aziz matan shugaban kasa ta ce bismillah ko ba haka ba eh zo kawai zo shi kuma yace yana tsoron wa yace yana tsoron Allah don haka haka aka ta guje guje da shi to kai yanzu ba kuɗi kake bayarwa a mashin akai ka can ba ko ya je gidan fasikanci ya yi gina mai mashi ya tsaya ya ce bayan gari ya je ya da ya je har kuɗi ma zai je biya to kaga ga manyan bayin Allah ba ma kuɗi ba ne tukun suka biya sannan ma wanda suke neman su afkar musu ma wasu isassu ne a lokacin ba irin naka ba ne mu je na shirya ga mutse ko ba haka ba ne ba wanda wani ma ya kalle ta ba zai sake kallanta ba amma kada ga wani ma zai samu sa'an babansa sa'an uwansa haka yake zuwa ko ba haka ba wai yarinyarsa ka gan shi da ita ta haife shi ba da man me wai yarinyarsa ne ai yawa duk kudin da ya samu wa ita yake kaiwa ko ba haka ba duk kudin da ya samu wa ita yake kaiwa Allah ya sawaye da aka ga duka irin wa'annan Allah yana so ne ga suwaye masu tsoron Allah tabaraka ta'ala a fashe ali ya'lam Allah ba Allah bai sani ba fa a'a yanzu in ka fada wannan jaraba yanzu duniya sun san wannan tsoron Allah sa mene wato ashe na ƙarya ne an fahimta amma Allah ya riga sani da haka Allah tabaraka ta'ala yake cewa yayi haka ne liya'lam Allah saboda ubangiji ya fitar wato ya bayyana da man yakafuhu bil ghaib wanda yake jin tsoron wanda yake tsoron ubangiji ta'ala a fake faman itada ba'da zalika duk wanda yake tare iyaka wa Allah tabaraka wa ta'ala bayan hanin da aka masa akan su da akan abin da ya shafi farauta nan to huwa azabun alim lalle yana da azaba mai radadi daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta ko na'am يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحرم يحكم به يحكم به ذوى عدل منكم حديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال عمره عفى الله عما صلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام to kaji ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayani an fahimta ko Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum ya koda nauka yi imani kar ku kashe ababan farauta a halin kuna da me ai aini kuna muhrimuna kenan bi hajjin au umrati a matsayin kun yi haramin aiki kuna da harami na aikin haji ko kuna da harami na me na yin umara to kar ku yadda ku kashe wani abin farauta to kowane abin da bawa ya gani an hana masa kashewa idan yana da harami ko ku akwai abin da an halatta masa ya kashe yana da harami eh akwai abin da an halatta a kashe in akwai harami a jiki ko kuma babu eh akwai to kamar su ne ne <laughs> eh ga ga sara ga ga ko eh madalla kana cikin haramin akwai abin da ya halatta a yi mai ya halatta ka kashe ba za ka ga maciji ka ce a ah, ya sare ka kawai sai in ka cire harami ba a to kaga kuma wannan baka yi wa kanka adalci ba kullum musulunci ba ya tsara mun da zai cuci bawa na fata muna lura jama da ka akwai abubuwan da za a iya ganin su akwai haramun a jiki amma in an bar su za su cutar akwai da manzala ce kamsun min al wasu abubuwa guda biyar suna cikin fasikai ne daga cikin dabbobi Eh, hamsin min ad-dawab fa nan wasu abubuwa daga cikin dabbobi guda biyar fasikai ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana kashe su akwai harami ko ba harami ana ne ana kashe su fil hilli wal harami kaman me da me kenan kaman me da me kenan su waye fasikan dabbobi <laughs> wane ne da wane ne eh? <laughs> akwai gare mahaukaci ko kaje akwai kalbul aqur ko akwai mai kuma akwai mai akwai ah, a duk da jero su a cikin wannan ba akwai ba zika ma ko da aka jero su akwai da kuma su ba a jero su a ciki ba amma aka gansu za su cutar za a iya mene za a iya kawar da su akwai wanda yana gangan kuma yana ba ku wahala kullum kullum bera <laughs> ya ce bera <laughs> an fahimta akwai me akwai bera an fahimta ko sannan akwai me akwai mikiya akwai hantaka duka me manzo Allah ce du za a iya mene za a iya kashe sun an gan saboda irin barnan da suke ita mikiya tana ɗauke naman mutum ko kuwa wallahi akwai mikiyan da kai wa za bai ta dauke ka tafi da kai ba <laughs> ko babu eh akwai wallahi akwai sai dai ko baka nitsa ka dinga kallon animal in action ko ka dinga kallon zai sa ma tsoron Allah ba ka dinga kallon irin fim na dabbobi din na wanda ake nuna dabbobi ka dinga kallo zai daɗa nuna ma Allah Allah ne kuma za ka ga yadda Allah ya ba ma kowa tsarin da zai ci abinci yawa tun da yanzu katon igil sai ya zo ya sabu akuyan ka ya tafi da ita wannan kafa ba ka gani ko a ruwa ma suna farauta idan suka faki babban kifi suka zo suka nitsa masa mai farcen sunan nan da aka ga da ƙyar yake ƙoƙarin filfilawa amma sai ya filfila ya yi mai ya tashi da ita to kai ma yanzu kaman ka na tsigala wallahi inda da kai wasa idan kai zo nitsa ma a wuya sai kina kada ku kenan <laughs> to zan san makasa kuma Allah ne ba su wannan tsari an fahimta ba ga damu zan ya kama wani naman jeji yake sai ya zo inda ya san wuya sana ake yankawa a mutu Allah sarki ubangiji kenan da ba da tsari kai ma ka ce kai yanka shi ma ya kama sai zo ya nitsa hakoransa a wuyan dabban yayi shiru in an jima sai dabban yayi me ya tafi lahira sai kama ci duk wannan yana sa ba wa ji tsoron Allah tabaraka ta'ala don haka Allah mu daukin sarki ya ce wato ainihin wato kar ku yadda ku kashe duk wani abin da yake na farauta a halin kuna cikin harami wa man qatalahu ko minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'im duk wanda ya kashe wani abin farauta ya buge da gangan to sakamakon abin da zai bada zai bada dabba na me wato daga cikin bahimatul an'am zai bayar idan ka buge barewa to sai ka bada me sai ka bada tinkiya ko sai ka bada me ko sai ka bada akuya ko ba haka bane sai ka bayar sannan idan ka buge saniyan jeji ko ka buge jakin jeji sai ka bada ne sai ka bada saniyan gida kuma saniyan gidan nan za ka ɗauka dauka ka isar da ita zuwa game, a matsayin yake hadaya kenan ka kai ta wato ainihin gurin da ka je ka yanka wanda da a sadakar da ita mawa wa musulmai kaga ya zama min a gare ka an fahimta ko to da aka yake cewa sakamakonsa shine sakamako wato na abin da ya kashe shine zai bayar da ɗaya daga cikin dabbobi na ni'ima ya hakumu bihi wanda ubangiji wa mana ya hakumu bihi zawa adilin minkum wanda za su ba da wannan hukunci wasu ma'abuta adalci daga cikin ku su za su zauna su ce to tun da kayi kaza kaza za ka baya. kamar yadda an samu Abdullahi dan Abbas da Sayyidina Umar da Sayyidina Aliyu su ma sun bada wato ma sun bada hukunci akan abin da za a yi a bayar da me a bayar da rakumi ko a bayar da saniya suka ce duk wanda ya je ya farauci saniya abin nan jeji ko ya farauci jaki wato ainihin na jeji to dai zamanto zai bada ne zai bada saniyan gida a mene a maimakonta an fahimta ko to duka irin wayannan abubuwa abubuwa hukunce hukunce ne ubangiji tabaraka wa ta'ala yake bayarwa domin bayi ya zamanto cewa sun samu mafita shine Allah ta'ala yace hadiyan ko baligi zai zama wato nam baligal nam ka'bati zai zamanto me wato ai wannan sakamako na biyan abin da ya kashe na farauta to wannan ita zai zama dai isar da ita zuwa ga ina zuwa ga ka'aba domin ya zamanto an yi amfani da ita ma'ainihin musulmai an gane wannan ko don haka sai ya zamanto au kafaratu ta'amu masakin ko kuma ya zamanto kafaransa shine zai ciyar da me zai ciyar ainihin da miskinai aw adlun zalika ko siyaman ko kuma maimakon wannan ciyarwan yayi mene wato yayi azumi ai aje ya haka ne liya zuka wa bala amri don ya ɗanɗani sakamakon abin da ya aikata an fahimta ba bar shekara zuba ba Allah ce afallahu amma salafa Allah ta'ala ya yi yafiya akan abin da ya gabata na abin da masu harami suka farauta na farauta amma kafin me kafin a yi haramci to Allah ya yafa wannan wa man ada wanda kuma ya koma zuwa ga aikin da aka hana shi. to wayan takimullahu minhu Allah zai dauki fansa a kansa don wallahu azizun zuntika Allah shine mabuwayi kuma bisa ga ainihin mabucin daukan fansa Allah mabuwayi ne mabucin me mabucin daukan fansa an fahimta ko wannan shine abinda wato masu harami ubangiji ta'ala ya tsara musu lokaci ya yi sai lokaci na gaba kuma za mu ji sannan kuma ai ba duka kayan abin farautar ne aka hana mai haramin ba domin muna da dabbobin tudu muna da dabbobin ruwa sai mun zo za mu ji kuma menene yake akan mai harami akan abin da ya shafi dabbobi na ruwa Allah ta'ala ya samu dace to anan za mu dakata abin da muka faɗa dai da Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya ba mu nasiri duniya da lahira Allah ya tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan mai gida Allah gafarta masa kurakuransa Allah kai rahama cikin gabarinsa sauran yan uwan mu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu Allah ya yafe su iyayen mu malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu Allah ka kai rahama cikin gabarinsu ya Allah muna roƙonka wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi wanda suka ba da waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka saka musu da alheri Allah ka musu albarka ya Allah muna roƙon ka mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haihu masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda ba mu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya din yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa ya Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwa na shari ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu ya Allah ya Allah muna roƙon ka gabanni wanda suke za su yi mana adalci suka yunkura Allah kafin mu sanin suka taimake su wanda kuma suka yi damaran zaluntar mu addinin mu da rayuwar mu Allah kafi mu sanin su Allah ka yi mana maganin su ka canja mana su da waɗanda suka fi alheri ka rufa mana sirri duniya da lahira Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin